Kimanin wata uku bayan mutuwar karamin ministan kwadago a gwamnatin Buhari James Ocholi, 'yan jihar ta kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya na kai komo don neman mai gurbin marigayi Lura da hanyoyin duba cancanta da shugaba Buhari ke bi wajen cankar ministoci ba da karɓar sunaye daga gwamnoni ba ya sanya 'yan siyasar jihar rubuta takardu da mika su ga fadar shugaban kasar don tayin za su iya aikin ko kuma ambata sunayen waɗanda suke ganin sun cancanta. Wata tawagar 'yan kabilar Igala mafi rinjaya jihar ta kogi ta mika bukatar a canko ko minista daga yankinsu don mai gurbin marigayi Prince Abubakar Abubakar Audu da rashinsa ne ya kaddara samun kujerar ga Yaya Bello ɗan kabilar Ibira. Well, I don't know whether you say it uh, is a rigidity. I think is conviction. ka ce shugaba buhari ba hago ne ba a iya tankwara shi kan lamura a wannan babbar ɗabi'a ce a cikin ginshiƙan da ake bukata na shugabanci in ji ɗaya daga yan tawagarar manja janar patrick affa da yake amsa tambayar wani ɗan jarida da ke sa anya za su iya shawo kan shugaba buhari ta wannan hanya wajen tallata samun wannan kujera it has brought about in our society today don't you think so ina ganin wannan ɗabi'a ta shugaba buhari ta dawo da ɗa'a a najeriya ba don haka ba da lamura sun birkice anything else in this country would have been worse na kan gaba a tawagar alhaji muhammadu sanusi na kungiyar mara baya ta buhari bso ya faɗi dalilan da yake gani ya zama mai muhimmanci su rubuta wasikar ga shugaba buhari magana da ake a yanzu a kogi gwamna ya fito daga kasar ibira spika daga ibira chief george daga ibira ambassador kwanan ka da kwanan ishima ibira ne to allah cikin ikonsa iri allah dan mantar da shugaban kasa wajen tina da mu igara gaba ɗaya mu kuma mu ne kuma muke da kusan kashi hamsin da takwas a yawan jama'ar mutanen kogi fata muke in zai ɗau minista ya ɗauko daga ƙasar igala za mu yi farin ciki za mu musu godiya saboda jaricewa da muke kafin a yi zaɓen nan har yi na tambayi lauya mai zaman kansa abuja umar zaga shi na tsarin mulki shugaba zai yi la'akari da kabila ko yawan jama'a wajen naɗa minista. kawai dai al'amari ne na jama'a kuma wannan shine daɗin demokuraɗiyya idan suka yi korafinsu mai ɗaukan ya ga cewa e suna da gaskiya abin da suke faɗi abu ne da zai iya saurara musu amma dai baya da nauyin cewa dole sai ya ɗauka da kabila kaza. doka abin da ta ce kawai ya ɗauko daga jiha sai dai duba wasu lamura na siyasa amma ba wai magana lalle doka ta tilasta masa wannan ba maganar doka ba ce sai dai al'amari na siyasa expedience abin da bature yake cewa watakilan a nasu tsarurrukan dan wannan bangare ya yi wannan bangare ya yi wannan korafi ne da za su iya yi idan ya ga akwai eh, bukata ya saurara musu ya saurara musu in kuma ba bukata baya da wani haƙƙi na doka da doka ta daura mashi wannan in ba manta ba shugaba buhari ya rage yawan mukamman ministoci da haɗe waɗansu ma'aikatu da hujjar rage yawan kashe kuɗin gwamnati kan mukamai barkatai nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya